فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata biyu ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta uku, wanda ya daidai da bakwai ga watan disamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu yani dauda wanda ke namba da kubo avenue daura daga ladima road angwari a kaduna wannan ƙasar tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin amurka al-mulakhas al-fiqhi na sheikh dr salih al-fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala da muka kwana a cikin kitabu tahara babu siwak wa khisalul fitra ana wa bugun ashirin na tara, wato mun koro bayani wanda malam ya lakasi a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imamul bukhari da Imam Muslim suka rawaito akan siffa ta wato ɗabi'a ta musulmi wanda Allah ya kintsa wa musulmi ya kula da su a gwanan gwanon karatun wannan littafi kuma shi ne majalisi na ashirin mun karanta wato siffa ta farko shi ne al'istihdad shi ne haske gashin mara na biyu alkhitan shine kaciya ana yi wa ɗa namiji ana yi wa ɗa mace sai lokaci ya mana halinsa a wancan majalisi da muka tike muka tike akan alkhitan a yau za mu tashi akan na uku shine ma na yake cewa kasu sharif wa ifa'uhu rage gashin baki da kuma wato kaiwa makura a wajen ragewa wannan siffa ce wacce ake so musulmi ya koya wa kansa ya sabar wa zuciyarsa da kuma aikinsa wannan ibada saboda ibada ce idan mutum yana yinsa yana samun lada saboda manzala ne ya ba da umarni alhasili ya ce ɗabi'a ce ta fitara ta mutum musulmi malam ya ce wa huwal mubalaghatu fi qassihi in an ce wa ifa'uhu shine kaiwa makura wajen rage gashin baki lima fi zalika min at-tajmili wan nadafati wa mukhalafati al-kuffar malam ya ce abin da ke cikin haka na ado al-kuffar da kuma saba wa kafirai? su yahudawa suna barin wato gashin baki amma suna tara gemu su kuma nasara kristoci suna cire wato gemu suna barin gashin baki kaga a wannan doka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai saba wa duka bangaren guda biyu shi yasa musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yayi littafi na musamman akan saba wa kristoci da yahudawa ya sa mai suna iqtira'u siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim a wannan littafi ya yi bayanai abubuwa da yawa wanda shari'a ta ba da umarni doka ne musulmi ya sabawa nasara da yahudawa a komai na rayuwarsa shi sa a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a rage gashin baki ba a cire shiga baki ɗaya ba a rage shi ya kai ƙasa sosai saboda a ciki akwai hawa wato ado a ciki akwai tsafta kaga mutum yana shan ruwa ai gashin bakinsa ai zai iya taba ruwa yanzu matsalan musamman ma ruwa a cikin kofi ko mutum ya sha abin sha zai sha shayi da makamancin haka kaga idan ya taru zai dinga tabawa kuma abin da ke fitowa daga hanci ai abu ne na kazanta da kyama wanda dan adam baya so wanda shi sa kuma shedan na shiga cikin karan hancin mutum da kake gani in mutum ya kwanta shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada doka cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito yace idza stayqaza ahadukum min nawmihi falyastankir thalathan duk lokacin da ɗayanku ya farka daga baccinsa ya fyace hancinsa sau uku fa inna ya bi tufi khayshunihi saboda shi'an yana kwana a cikin karan hancinsa wannan karan hancin shi'an zai zo ya shimfiɗe ya kwana a ciki saboda yana da iko da ke sarrafa ya shiga jikin ɗan adam ya gudana kamar yadda jini ke gudana wannan dalili ne ya sa malamai suke cewa wannan hadisin yana nuna ashe shian yana shiga jikin ɗan adam tunda manzo Allah ya ce yana kwana a cikin karan hancinsa abu na biyu yana nuna wato tasirin da shaitan yake yi saboda maƙiyi ne ga ɗan adam Allah ce inna shaytana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa kama yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir Allah madaukaki yace inna shaytana lakum aduwun shedan makiyi ne gare ku kamar yadda ce alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin ashe ban yi alkawali da ku ba ya ku ƴaƴan annabi adam Allah ta'budu shaitan, kada ku yi biyayya ga shedan kada ku bautata wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin saboda shi gare ku makiyi ne bayyananne me dalili saboda ya ce a ajma'in ya zo da lamun kasmi da nuna taucid a saqila yace na rantsi da Allah sai na batar da su gabaki daya zuriyan annabi adam yace illa ibadaka minhumul mukhlasin banda bayinka wanda ka tsarkake su suke yin abu don Allah addinin su a komai na rayuwa to su ne ba zan samu daman batar da su ba amma waɗanda ba irinsu ba ina da daman da zan iya halaka su in kintsa musu ababai da yawa a zukatansu to wannan yana daga cikin abin da ake so mu gane wannan fitara ce ɗabi'a ce ta mutum musulmi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful yahud wal nasara ku saba wa yahudawa da nasara komai na rayuwa su suna ci da hagu sai manzo Allah ce mu ci da me dama saboda shedan ne ke ci da me da hagu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci kamar yadda ya a cikin Bukhari da Muslim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara cin abinci yayi bismillah shedan kaga manzon Allah na ganin sa ba zai iya tun taro manzon Allah ba sai ya shiga jikin wani dan kauye shi sa sai hadisin ya ce al'arabiyu ɗan ƙauye saboda duk wani wauta in ka ji an ji an aikata to in aka ce ma ɗan ƙauye ne ba za ka yi mamaki ba ko amma mutumin da aka haife shi a birni idan ya yi wani wauta sai ka ji ya sire maka saboda ba a ɗan birni ba ne irin wannan wautar galibi an fi samu ƙauyawa sai ya an tayo shi maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ina kallon hannunsa maza Allah na ci abinci kai wannan ɗan ƙauyen sai jefa hannu bai ce bismillah ba maza Allah ce sai na riƙe hannunsa ake ina kallon hannun shedan a jikinsa ya tsaji yana so ya yi mai ya ci wannan abincin maza Allah ya hana shi sai turo wata yarinya ya karama kaga duka ana so a nuna maka yadda shedan yake fafutuka sai ya me sai ya bi hanyar da zai yi ya rage maka lada da matsayinka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sau da abincin da aka yi bismillah shi ba ya iya cin wannan abincin domanan ya ce a saba wa kafirai wannan shi ne asali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan umarni domanan ya ci gaba da cewa wala kadi waradatil ahadithu في الحث على قصه وإكفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها ما نيتي تبس ورد أحاديث حديثي سنزو في الحث على قصه wajen kwaitar da al'umma su rage gashin bakinsu wa ifa'ihi da kuma kaiwa makura wajen ragewa ba an ce su cire shi ga baki ɗaya ba ne amma su rage shi matuƙa da ke nuna an rage shi wa i'fa'in lihiya da kuma cika gemu wannan shi ne zinatun rijal adam maza cika gemu kuma shi ne suffan annabawa a duba lokacin da ƙarfi Musa ya dawo daga miƙati ya zo ya tadda samiri ya ɓatar da al'ummansa ya fitar musu da wani ɗan maraƙi gunki na ɗan maraƙi ana samai wani abu a cikinsa yana ƙugi ya kama gashin goshi na ɗan uwansa annabi harun da gemunsa yana jijjita shi yake nuna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi siffa ce ta annabawa gemu da kuma wato garinsa ba ya halatta mutum ya taba wato wani abu na geminsa saboda umarni ne doka ce manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada in dai ba mutumin da yake aiki irin na masu sanya kayan uniform ba to amma duk wanda ba wannan ba idan yayi haka ya saba wa dokar Allah malam sai ya ce wa irsalihi da kuma sake shi wa ikramihi da kuma karrama gemu shine a sa mai a shafa mai mai yayi laushi a taje shi ya ƙara kyau wannan ado ne wato zinatul rijal shine adan ya'ya maza lima fi baqa'il lihya min al-jamali wa mazharil rujula malan yace saboda abin da ke cikin garin gemu shine baqa'ul lihya wanzuwar gemun tattare da mutum min aljamali na ado yana ƙara wa ɗa namiji ado wa mazharin rijula yana nuna wato mazantakansa wato cewa wannan namiji amince matsalan kaga ba idan an shafa fuskan shi ba a fara tunani na mace ne ko namiji amince wannan eh malam ya ce wa kadi aka sa kafirun minan nasil amara da yawa daga cikin mutane sun juya al'amarin bi ma'ana sun yi shi upside down shi ne aka sa, sun juya yanzu zaka ga ko yaushe mutum yana ƙoƙarin cire gemu zai ta kullum sai ya cire ya kamata mutum ya dinga kwaɗayin ya haɗu da ubangijinsa da gemu baka san ranar da Allah zai karɓi ranka ba amin ji matsalan tunda doka ce ta ubangiji kuma doka ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi kokari ko da yaushe a ce kana cikin siffofin da Allah madaukaki yake kauna ya haɗu da bawansa da shi kuma manzon Allah ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya kaunaci haɗuwa da Allah to Allah zai kaunaci su haɗu da wannan mutum wa man kariha liqa Allah duk wanda ya kyamaci haduwansa da ubangiji Kari Allahu liqa'ahu Allah ma ba zai ƙaunaci ya haɗu da wannan mutumin ba to wannan maganan ya ɗan shige wa nana Aisha duhu tace ya rasulullah kulluna yakrahu al-maut kan mu ba wanda yake son mutuwa sai manzo Allah ce ta alladhi tazhabin ilayhi ba yanda kika fahimci saƙon hadisin ba haka hadisin yake nufi ba kaga yanzu manzala zai mata sharhi sai ce mutum mutumin kirki idan ya zo mutuwa za a nuna masa gidansa na aljanna sai ya kaunaci kama zare ran saboda yana gaggawa ya ga masaukinsa ai zai so mutuwa ya ce to a wannan lokacin ga ya kaunaci ya haɗu da Allah to Allah ma sai ya yi mulale maraba da zuwansa saboda yanda ya yi kwaɗayin ya haɗu da Allah tun da ya ga masaukinsa ya ce in kuma mutum mutumin banza ne ko kafiri ne ko fasiki ko munafiki ko mushiriki, idan aka nuna masa masaukinsa a wuta Allah ka kiyashe mu sai ya kyamaci mutuwar baya so ya mutu sai Allah ya kyamaci haduwarsa da shi saboda ya san me abin da zai tadda a lahira ya fi abin da yake gani bala'i a gabansa saboda haka sai ya kyamaci mutuwa manzo Allah sai ya ce mutu wanda shine dalili ina man ba zan manta ba Sheikh Salih bin Usaimin lokacin da aka kai shi tube za a masa yana rashin lafiya kansa ne ya kama shi sai aka ce za a mai wata allura sai ya ce idan an min alluran nan zai faru aka ce gashin jikinka zai zagwanye ya ce har da gemu na suka ce eh sai ce baya so yana so ya haɗu da Allah da wannan gemu tun da ya ajiye shi yana ibada ne da barin gemu yana neman yardan Allah ne saboda haka ya haƙura a shi sai ya dawo ce gara ya haɗu da ubangijinsa da gemunsa da a ce gemunsa ya fita kuma ya zo ya mutu ai dole zai mutu ko an samu lafiya ko ba samu lafiya ba dole idan ranar da Allah ya rubuta masa ya yi zai mutu ina fata an gane shi sa sai ce a'a shi ya haƙura in dai za a mai allura kuma gashin jikinsa ya faɗi a gemunsa ya haƙura da wannan alluran a bai shi kawai a dawo da shi kasarsa har Allah ya karɓi ransa ba yi da lafiya yana asibiti an ɗaura masa drip ya ce a cire mai drip lokacin karatu ya yi tsakanin magaraba da isha'i yake mutane na jiran sa'a harami zai je karatu haka ya taho aka ta wani shi da dirif na aka cire mai ya zo ya karatu ya gama ya koma aka ci gaba da sawa saboda sun ɗauke shi a matsayin ibada ta ne nemar yardan Allah suke yi ai gara a ce tana aikin alkhairi mutuwa ka ta zo wannan alama ce ta husnul khatima in ka samu irin wannan mutuwar insha Allah sabbata ka samu kyakkyawan cikawa kamar Sheikh Muhammad Khalil Harras ne ya gama wa'azi kenan a Misra yana dawowa hanyar gida Allah karɓar ransa kaga ya gama wani aikin alkhairi ko bai bi shi da wani abu na saban Allah ba sai Allah ya karɓar irin wannan ana ma mutum kyakkyawan zato ya samu me ya samu kyakkyawan cikawa shi yasa irin wa'annan ake kokarin kwaɗayin haka Ibn Taymiyya Allah ya ji kansa da rama ya zo yana karanta qur'ani sai da ya zo daidai faɗin Allah a cikin suratul qamar إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سيأخذ ذاكرا إن المتقين في جنات ونهر للي ما سسورا الله سنة تكن الجنة كورمو في مقعد صدق عند مليك مقتدر مزوني نقسكيا كورم أبنجي ميكيكو سيأخذ ذاكرا يكلم شهادة أخذ ذاكرا haka Umar bin Abdul Aziz ya zo gargara shi ma yana zai mutu sai karanta tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin ke kalmar shahada aka zariran ina fata mun gane to ko yaushe mutum ya dinga kwaɗayin ya bar ya dinga aiki na alkhairi saboda ke san ranar da mutuwarsa za ta zo ba duk abin da mutum ya fara ya yi ƙoƙari ya dawwama a kansa saboda bai san ranar da mutuwarsa za ta zo ba mutuwa na zuwa ne yanzu nan ina huwa nan aka ce min akwai wani yaro matashi malami ne a nan kala kalan awal gubarawa Allah ya masa rasuwa bai ke ma da ya aure ba ga gashi ya rasu kaga ruwan Allah cewa mai da saura kila kana fulanin za matar ta haihu za ta yi kan Allah ba ruwansa Allah ya ji kansa da rahama to kaga wannan yana nuna maka saboda mutum bai san ranar da mutuwarsa za ta zo ba to shine malam ya ce, ka nuna kai namiji ne kada ka ɗauki wannan akasin wanda yawan mutane suna yi fasaru yuwaffiruna shawaribahu yace suka zama suna barin gashin bakin su wa yahliquna lihahu kuma suna cire gemun su ina fata an gane sai ce au yaqussunaha aw yuhasirunaha fi nifaqin bayyin ko dai yaqussunaha suna ragewa aw yuhasirunaha ko kuma suna iyakance gemun, fi nifaqin bayyin a wuri takaitacce masu kwata mila kenan ko eh nan sai a cire nan gaba kida eh an bar na nan wato alama ce irin ton din nan ina fata an gane to wannan shi ma kuskure ne kaga bayanin da malam yake yi kenan ko yace yawa daga cikin mutane suna yin haka to ana so ka kashi yanda Allah subhanahu wataala ya halicce ka da shi sai ka dinga kawata shi ka shafa mai mai yayi kiki ka kaje shi yayi kyau wannan shine alama kai namiji ne malam yace imma'anan fil mukhalafati lil hadi nabawi yace an yi dumu dumu a cikin sabawa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa taqlidan li a'da'illahi wa rasuli yace kuma kwaikwayon makiya Allah da manzansa sune yahudawa da nasara sune suke yin wannan malan yace wa nuzulan an simatir rujulati washahamati ila timati nisa'i wasuflati yace wa nuzulan an timati rujula da kuma sauka daga simat bi ma'ana sifat sufufun mazantaka saboda namiji an san shi da sifa ta mazantaka washahama da kuma wato mazanta na ɗa namiji ila simatin nisa'i was sufla zuwa siffa na mata da kankanci wato siffa ce ta karanta a ce mutum ya bar wannan hatta sadaqa alaihim qawlu sha'ir malam yace har maganan mawaki wani mawaki ya tabbata akan su wani mawaki ne wannan wakan yace yuqba ala al-mar'i fi ayyami bihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani yace yuqda ala al mar'i fi ayyami mihnatihi ana yi wa mutum hukunci fi ayyami mihnatihi a kwanakin da ke cikin jarabawa hatta yara hasanan ma laysa bil hasani har ya kai lokacin da yake ganin kyakkyawa ma laysa bil hasan ba kyakkyawa bane saboda yana cikin jarabawa ko abu kyakkyawa sai ga kamar ma ba kyakkyawa ba ne wannan waƙan ibrahim al-munzir shi yi wannan waƙa akwai ruwayar da ta zo ita ce tafi shahara shine yuqba ala al-mar'i fi ayyamin ihnatihi bi an yara hasanan ma bil hasan sai ya bi kyakkyawa ba kyakkyawa bane saboda yana cikin jarabawa duk wani abu da zai shigo masa abu kyakkyawa ce amma saboda yana cikin jarabawa ya fita daga nan an jarabce shi da wannan wani abun kyakkyawa ne sai gama ba kyakkyawa ba ne saboda yana cikin jarabawa kenan sakon da malam yake so ya kawo mana aminci amfani da wannan bikin shi ne ɗa namiji abu kyakkyawa baya ganin sa kyakkyawa shi ne barin gemu yana ganin shi ma ba mai kyau ba ne, shi yasa zai cire gemun ya tike ya kwashe nan ya kwashe nan ya bar nan saboda yana ganin cewa takura ce amince wannan shine dalilin da sama ne ya kawo wannan baiti a wannan babu saboda idan kai muqaranarsa da bayanin da ya dauko daga sama sai ga sakon da malami yake so mu gane kenan wa qawlul akhar malam yace da wani magana na daban wanda wani mawaki ya faɗi ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب الله أكبر يتي ولا عجب أن النساء ترجلت ما ماكي idan an ce mata suna kwaikwayon maza saboda ai namiji na sama da ita ko? wanda ke sama da kai na yi koyi da shi ai ba abun mamaki ba ne to malam yace ba abun mamaki bane idan aka ga mata suna kwaikwayon maza a wajen tufafi da makamancin haka saboda maza na me suna saman su sai ce walakin na ta'anisar rijali ajibu sai dai kwaikwayon maza da suke yi ga mata shine abun mamaki ya za ka yi koyi da wanda ke kasanka an ne an shine abun mamaki a ce namiji ya yi ƙoƙarin siffantuwa da siffan mata shi ne abin mamaki saboda ai mace ke rauni ce akwai abubuwa da yawa da zai sa ba za ka so a ce kai na mace bane to amma in aka ce mace tana koyi da maza ba abin mamaki bane saboda ta san namiji na sama da ita amma abin mamaki a samu ɗa namiji yana mai da kansa kamar ƙyamaci mace ne abin mamaki tunda ai siffansa yana sama da ita kaga ya dawo da hannun agogo mai kenan baya wannan waka ce wanda arrafi'i ya faɗi ta ina ba ta an gane arrafi'i shi ya faɗi wannan magana akwai wata ma ruwaya tasa da ce wa ma'adabi annan nisa a taraddalat walakin anisa rijalu ujabu haka ya faɗo ta ya ce wa ma'ajabi ni ban yi mamaki ba annan nisa a tarajjalat cewa mata suna koyi da maza suna kokari su mai da kansu kamar maza yace ban yi mamaki ba walakin ta'nisar rijalu ujabu maza su mai da kansu mata shine abin mamaki saboda ai suna kasansu ko kuma suna da rauni amma sai ya mai da kansa kamar mai rauni kamar misali ɗan Audu ne kaga daman tsinanne ne to ya za a yi a ce kana namiji Allah ya bibita ka sannan ka ɗauki kanka kamar da kanka mace e shi ne abin mamaki ko wanda take ba rauni a kuma ragaggen hankali ina fata an gani kaga shine malam yake magana akan wannan malam nasiha yake mana gabaki ɗayan mu sai malam ya ci gaba da cewa wa min khisalil fitra har ila yau daga cikin siffofi na ɗabi'an musulmi wanda Allah ya kintsawa duk musulmi ya ɗabi'antu da shi sai dai in shi ya saba wa wannan abin da Allah ya kintsa a zuciyar ɗan adam musulmi ya ɗabi'antu da shi a kai taklimul alfa shi ne yanke ƙumba ga a yau sai ga musulmi ya tara zungureren ƙumba ne dalili yana koyi da wasu shaɗanu mutanen banza mawaka da kuma ɗan iskan duniya shi alan ya ce wa huwa ha abinda ake nufi shi ne ka yanke kumbanka bi haisu la tutrak aqul Yanda ba a barinsa ta yi tsawo bima fi zalika minar ta tajmili saboda yanke kumba a cikinsa akwai ado wa izalatul wasfi da kuma gusar da datti almutarakin tahtaha wanda ke taruwa a ƙarƙashin ƙumba ai abin da ke faruwa kenan ko to malam yace gusar da shi sai yace wal bu'du an mushabahati istiba'i al bahima bahimiyya yace da kuma nisantan kamaiceceniya da dabbobin da suke Shin waninsu sun ne carnivorous animals su ke kira siba'ul bahimiyya ina fata an gane kaga mutum da mai da eh, wato kambansa haka kaga ya kama da carnivorous animals irin su zaki kare ina fata an gane eh, da musa da sauransu kaga dukkan wa'annan aika mai ceceniya ne da su sai ce wa qad khalafa hadhihi al nabawiyya A min ash-shababi المتخلفس والنساء الهمجيات malam ya ce wa kadi khalafa hadhihi alfitratin nabawiyya hakika an saba wa wannan ɗabi'a ta annabta qawaifun min ash-shababi wato waɗansu bangare na matasa a yau al-mutakhaffas waɗanda suke gurɓatattu wannisa alhamajiyat da kuma mata wanda suke lalatattu fasaru yuqiluna azfarahum sai suka wayi gari suna tsawaita kutunansu mukhalafatan lil hadi nabawi malam yace suna saba wa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ima'anan fi taqlidil a'ma da yin dumu-dumu wajen wato makantan koyi da turawa ina fata an gane wato duk abin da turawa suka yi su ce sai mu ce sai an bi su a koyi bayan mu addininmu ya nuna mana mu saba musu suna ci da hagu mu aka ce mu ci da me dama suna sha a tsaye mu aka ce mu sha me a zaune suna farawa da hagu mu aka ce mu fara da ne dama ba sa cin shi da rai ba sa cin shi ba sa cin nama yankakke sai dai wanda aka kashe mu kuma musulunci ya ce me mu yanka to bincike ma sai ya gano na yanzu na zamani na likitoci cewa duk abin da aka kashe shi yana haifar da matsaloli na ciwuwuka daban-daban a jikin ɗan adam wanda kuma aka yanka shi da makogaro ya fitar da jini ana samun lafiya a tattare da shi ba mu wannan ba samu tun da shari'a mu ta har ga ta karanta da mu wannan amin shi wannan malam ya wa min khisalil al fitra har ila yau daga cikin siffa ta ɗabi'an musulunci wanda ake so musulmi ya ɗabi'antar da kansa a kai natful shine cire gashin hammata ai izalatu sha'ar an dabitu fil Ya yace gusar da gashin da ke fitowa daga hammata fa yusannu izalatu hadha sha'ar malan yace aka sunnanta mana mu gusar da wannan gashin bin nafsi mu tsige shi awil halq ko kuma ma aske shi au ghairu zalika ko kuma aka san haka wanda zai sa fauda a jiki idan ya sa ruwa ya gushe shi kenan ya badda shi kenan lima fi izalati hadha ash-sha'r malan yace saboda abin da ke cikin gusar da wannan gashin minan nazafati na tsafta wa qat'i ar-ra'ihati al-kariha da yanke wato wari da ke fitowa daga hammata allati tatada'afu ma'a wujudi hadha ash-sha'r wanda warin yana ƙara wato rubanyawa idan akwai gashin a hammata amince wannan yana ƙaruwa warin amma idan aka cire kaga aka tsaftace shi zaka ga lafiya kaga wannan siffa ce ta mutum mai tsafta ko wannan kuma siffa ce ta musulunci wanda musulunci ya karanta sai malam ya ci gaba da cewa ya ce wa qat'ir ra'ihatil kariha allati tatada'afu ma'a wujudi hadha ash sai ce ayyuhal muslim dan wana musulmi hakaza jaa dinuna bi tashri'i hadhihi al-khisal haka musuluncinmu addininmu ya zo da shar'anta mana waɗannan sufofi lima fiha min at-tajammuli watanazzufi watakuri wanda a cikinsa akwai tajammuli ado watanazzuf tsafta watafakur da tsarkake jiki liyakuna almuslimu ala ahsani halin wa ajmali mazharin yace saboda musulmi ya kasance ala ahsani halin a hali mafi kyawu wa ajmali mazharin da kuma siffa fuska ta bayyanarsa mafi kyau, mukhalifan bi zalika hadiyul mushrikin saboda ya sabawa shiriyar mushrikai wani ma fi ba'dha min tamyiz rijali wan nisa da kuma abin da ke cikin sashen wannan aiki inda yake bambance maza da mata ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة don kowanne daga cikin namiji da mace yanayinsa da ta dace da shi ya wanzu da shi li wazifatihi fil hayati saboda aikinsa a rayuwarsa lakin mala ya ce sai dai matsalar aba kasirun minal makhdu'ina da yawa wanda suka yaudaru sun ki sai sun yi irin ɗabi'ar wa'ancan allazina yazlimuna anfusahum wa'anda suke zaluntan kawukansu abau illa mukhalafatin rasuli sallallahu alaihi wasallam sun ki sai da suka sabawa tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiradu taqalidin lati la tatanasabu ma'a dinina da bujuro da koyi da abinda baya dacewa tare da addininmu wa shakhsiyatuna al-islamiyya da darajar mu ta musulunci ba a wattakhadhu min suflati al-gharbi aw al-sharqi suka dauki kankanta na tarbiyyar turawan yamma ko na gaba wato turawan yamma wato gabas watan lahum suka mai da su su ne abin koyi gare su fi shaksiyatihim a yanayinsu sai kaga yaro musulmi ne ya ɗauko ya cire nan ya cire gashin nan ya bar daga goshinsa zuwa ƙiya sai ya kwailin ɗansa. ya ƙona shi yana tafiya wani ma ya rina shi bulu wani ya rina shi gire wani ya rina shi wato wani iri yadda ka san mahaukaci an taba ganin wani matashi irin wannan sai na tambaye shi na ce don girman Allah yanzu ka duba kanka ba za ka mutu a hanya duk wanda ya ganka ba zai zarci kai musulmi ba ne sai ɗan taba kan haka sai ce ya malam sai na ce ka duba ka ji ni ban ce kai dan iska bane na san baka iskanci amma ka duba sai ce malam za a gyara za a gyara Allah ya za a gyara a shagari ko sai na ga ya cire ina fata an gane to abin ta kai cin ina baban yaran nan ina mahaifiyar yaran nan ina suke ina ƴan uwan wannan yaran suna kallon su suna irin wannan shiga Allah ka shirya yadda mu malam ya ci gaba da cewa fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair sai suka suka canza abin da yake shine kaskantacce da wanda yake shine alkhairi suka ajiya alkhairin suka dauki kaskantaccen shine wancan askin wani zai ce to askin nan ya za ku ce eh manzo Allah ya hana eh manzo Allah ya hana hadisi ne ingantacce bukhari da muslim yace hadisin abdullahi dan umar dan khattab yace na annabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza'i manzon Allah yayi hani akan alqaza'u qila wa mal qaza'u aka ce me ake nufi da qaza'u shine yace an yuhlaq ba'd ar-ra's wa yutrak ba'd shine a aske wani bangare na gashi a bar wani bangare kaga wanda ya cire nan ya cire nan ya bar nan da nan me yayi yayi qaza'u wanda ya cire nan da nan da nan ya bar nan ya yi ne kasu wanda ya cire nan ya cire nan ya bar nan ya bar nan shalaman kenan ko shi ma ya yi ne ya yi kazu wanda ya wannan ya yi funk wanda ya wannan ya cire nan ga baki daya ya bar daga goshi zuwa keya ya yi valentoni ko ɗan kwallo ne wani ɗan kwallo ne ya yi irin wannan aski shi ne ake koyi da shi shi ma a mai valentoni kaga wannan shine maganar da mana yake yi suka ajiye abin da yake alkhairi ne suka ɗauki wanda yake shine kaskantacce duk wanda ya ga wannan ai ya mutumin da ya kama da mahaukata Allah ka shirya da malam yace bal istabdalul khabith bil-tayyib yace sun canza mai kyau da mummuna kuma ai an ce kai ko dai an yuhlak kullu aw yutrak kullu ko dai a aske ga baki daya ko a barsa to yanzu in ma ya barsa sai kaga ya zo ya yi kwailin ɗinsa zai je ya ƙona gashin ya abin nan ɗinsa shi duk da sai yana so ya nuna maka shi ya waye shi wato wayayye ne kaga wannan yana daga cikin kuskure da mu suke yi malam ya ce wa naqsa bil kamal kuma ya ajje abin da yake kamala ce ya ɗauki tauyayye kaga wannan ya koma da kansa ne baya kenan sai malam yace fajanau ala anfusihim suka yi wa kawukan su keta wa ala mujtama'ihim kuma suka yi wa al'umman da suke rayuwa keta saboda yanzu idan wani ya wuce sai kaga wani yaro ya burge shi shi ma zai ce me zai je irin wannan aski duk yaron da ya kalle shi yayi koyi da shi yana da commission in wani ya ga wancan yaron shi ma yayi shi ma yana da commission kaga ya yi wa kansa ne ya buɗe kansa shiya da san ranar ƙarewarsa ba shi ne malam yace ce waja'u bi sunnatin sayyi'atin suka zo da mummunan koyi saboda sun yi koyi da turawa ne ba'u bi ismiha wa ismu man amila biha tab'an lahu suka siya wato suka fada cikin laifinta da laifin wanda ya aikata wannan aikin yana bin su ya yi wannan askin sai wani ya gan shi ko a gidansu wani kanin shi ya koyi da shi ya samu kwamishin saboda duk wani aiki mummuna idan mutum ya yi wani ya koyi da shi to za a ba shi kwamishin in shi ma wancan wani ya koyi da shi haka za a ci gaba da ba shi kwamishin sai malam ya ce wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim babu wayo babu karfi sai ga Allah madaukaki ne girma Allahuma waffiqil muslimina li islahi a'malihim wa aqwalihim ya sai malam yi addu'a daga ƙarshe yace ya ubangiji ka datar da musulmi li islahi a'malihim dan su gyara ayyukansu kafin su mutu wa aqwalihim da zanti kan ke fitowa daga bakinsu su kafin su mutu warzuqhumul ikhlasa li wajhikal karim ka azurta su da yin abu domin fuskanta mai karamci duk abin da za su yi ya zama da cewa kai suka nufa ba wani ɗan adam ba don wani ya yabe shi don wani ya kushe shi a'a suna neman yadda ka ne wata masuku bi sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam malam yace da kuma ruko bi sunnan manzon Allah tsira da amincin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan shine karshen babu siwak wa khisalul fitra idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba za mu tashi babun fi ahkamil wudu babun da ke magana akan hukunce hukuncen alwala to ji yadda manzo Allah ya ce alwala sai mu kwatanta shi da namu alwalar yaya take ko yayi daidai da wanda manzo Allah ya ce ai ko bai daidai ba Allah ya sa mu dace fa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب atubu dan bar da dama in akwai tambaya a cikin karatu sai mu yi in kuma babu insha Allah za mu tafi sai mu yi sallah to shikenan insha Allah babu tambaya zamu da ita abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa da kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zunubanmu na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka mu ba mu ikon ta masa da neman yardansa duk abin da zai samu gabatar da wani abu na ibada da ba don neman yardan Allah ba ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kada ya ba mu ikon aiwatar da wannan shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa tamu ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kinsa musu a cikin zukatansu tausayi da ƙauna da neman ci gaba ga wannan al'umma mu kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da saba wa dokarsa ba duk abin da zai zama alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon aiwatar da shi a cikin wannan ƙasa mu da amfanar da mu da zuriyar mu da addinin mu duk abin da zai zama sharri gare mu ko tarnaki ga addinin mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kame hannunsu ya rike da ya ba su ikon aiwatar da shi da mu da su gaba kida Allah ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu har zuwa ranar da zamu riske shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk